بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai wanda ya sake a fuskokin mu a wannan yammaci na alhamis na goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin hudu kuma daidai da ashirin da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya mahada wannan masallaci da ke nan babu da cikin birnin yana domin ci gaba da karatu wannan littafin da albarka littafin lum'at irtiqad alhadi ila sabil rashad ta ibnu qudama al-maqdisi wanda ya rasu a shekara ta ashirin. Allah da ku zarki ya dan shi da gafara ya kushe shi malam yana fayyace tsantsan abin da yake shine aqidar ahlus sunna wal jamaa a cikin wannan littafi mai tsara duk da yake littafin muktasar daga taccen littafi ne amma malam ya yi bayani abin da yake shine aqida na ahlus sunna wal jamaa a fasalin da muke ciki wanda muka fara karatun shi a jiya cikin fasalin ne malam ya bayanin abubuwan da suke wajibi ne mutum ya imani da su yace ya zama wajibi mutum ya imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari a kai. ya fahimci abin ko da kunta ya gane shi ko bai gane na shi tunda manzon Allah ya ce ya ce ya gaskata haka ne wannan shi ne cikar imanin mutum cewa ya imani da manzon Allah manzon amma mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zai bada labari ya ce a'a kamar da yake shi ne shi a'a. cewar sai abin ya dace da fikira ya dace da al'aka in ya dace su karba bai dace ba su watsi da shi don wannan bai zama shi ne tafarki da yake da shi malam aje mana bayanin isra'i misali na farko da ya bamu akwai watan ƙa'idar sai na bayanin isra'i da miraji da ke abubuwa da yawa sun wakana hatta shi karan kanshi isra'i da miraji a ayar sannan abubuwa da suka je baya a ciki kuma inda yake shawa da suka mai da hankali shi ne jagora su ba nusus ba suka ta abu kuma sahabbai mummuni suka gazgata shi misali na biyu da malam za mu je a tashi a darasin mu yau a cikin wannan ayar da malam ya ba shi ne inda malam ya ce Allah ta'ala ya shi da gafara ya ramshe shi ya ce wa zalim أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه إلى طهر فبقى عين ورجع إلى ربه فرجع عليه عين ما لو من ذلك وما يرسكم وطن شم أبو بوا نتشو أتاك إيمان لشي كرك سنة حتى لو لك ومشي زي غزغتا فشي زي غزغتا أن ملك الموت للي ملائكة بتوع lamma ja ila Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo wurin annabi Musa Allah ta'ala ya kara mishi aminci shi malaikar mutuwa kenan ya zo wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam li yaqbida ruha domin ya karɓi rai na annabi Musa alaihi salatu wassalam la qama sai annabi Musa ya tsinke shi da mai ku faqa aina sai irin shi ya faɗo faraja ila rabbihi sai ya koma zuwa ga ya ce to ni da ta tura min in ɗauko kuma ga abin da faraja alaihi aina sai Allah madaukin sarki ya mayarwa da wannan mala'ika idansa kowa shi ba sai dai sallah ba ba to yana cikin abin da ake gane cikin dan bid'a ya ce haka zai kasance to bid'a ke mata shi kar ku taƙaita bid'a ta taƙaita da su ba da shi'a kadai duk wanda bai sallama ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari na bid'a kai tsaye ka ce wannan abin da in bid'a ne in gane ku ce in kuma mai da shi mai sai shi to ya fara kan bid'a in gane wannan da ke ku saboda da yan bid'a sun yi watsi da wannan da sai da shi kuma idan muke kura abu ne da yake ya au ta fuskoki da dama fuska ta ko malaika ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sura ta mutum ba sura ta malakiya ya ce ya ba shi rai Allah ya aiko shi wani na mutum a ko kuma kana gama karatun nan ka gama sauraron karatun nan kan ba wani yana da kai yake shi Allah ya goge karɓaran ka kake ganin zan ku za ku zuwa ina ba ta kuma yake da kyau to ga abin da ya sai ya koma ga Allah madaka ya zo dan ya karɓi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi Musa yana da shi ya bare sai da shi fa kasan annabi da da ta fa ko ba sai ya da kisa daga cikin ke imam muslim ya kawo wannan kisan ne a cikin kitabun da ya a babi na arba'in da biyu a cikin kitabul fada'il babun wa min fada'ili Musa alaihi salam wannan babi ne da zai yi bayani yana daga cikin falalar annabi Musa alaihi salatu wassalam sai imam muslim ya ce qala wa haddathani muhammad bin rafi' wa abdullah bin humayd qala abd akhbarana wa qala bin rafi' haddathana abd الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حديث ترين ترين يزوج أبو هريرة الله مرء تسركي يقال مشي يرجع أبو هريرة يتي أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه شكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثوب فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم من قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدينيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر banda muslim bukhari ya rawaito wani hadisi hakan nan imam an-nasa'i ibn nan imam an-nasa'i ya rawaito wani hadisi fassara hadisin shine da islami zuwa ga abu huraira ba sai mun yi magana kan hadisi ba dan imam muslim hadisin sai muslim ingantaccen littafi abu ya yace an ai ursila malakul maut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ursila malakul maut an aiki mala'ikan mutuwa ila Musa alaihi salam zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wasalam yaje imi kenan yaje ya karbo ransa dan duk na ga aka mai mala'ika mutuwa ya gaga ba wai an aika mishi ne ya <laughs> kuna ji da ke go ba a yake shi ya geshe shi bane a yake shi ne ya karbo ran falan ma bu lokacin da shi mala'ikan mutuwa ya kai ga annabi Musa alaihi salatu wasalam shakka sai annabi Musa sun ke shi da mai ko sai annabi Musa ya mare shi karɓe hausa ya eh, jarida sai da an ce an kama shi an garkame shi ka lura da kyau ko ja'ahu shakkahu sai mare shi fa faqa aina sai idan shi faɗi sai iya mai da ido kenan faraja ila rabbi sai shi malakul maut ya koma zuwa ga ubangijinsa ga Allah madaukakin sarki fa qala sai ce arsaltani ila abd ka aika ni zuwa ga wani bawan ga wani bawa la yuridul da baya son mutuwa qala sai ce annabi sallallahu alaihi ce ilai aina sai Allah madaukin sarki ya mayarwa da annabi Musa alaihi salatu ya mayarwa da mala'ika idansa wa qal sai Allah madaukin sarki ya ce irji ilai ka koma zuwa ga shi annabi Musa din a kenan nawa kenan na biyu fa qul lahu ka ce da shi ya da'u yadahu ya je ya dora hannunsa alamatin saurin a doran bayan bijiminsa ya je ya dora hannunsa a gadon bayan bijiminsa gabjejensa kasurguminsa bijiminsa ba wai dan dalo ko dan mariki ba ya ya samu babban sa ya samu inda yake so a jiki ya dora hannunsa falahu bima ya yaduhu yana da abin da hannun da hannunsa ya ya rufe bi kulli sha'aratin kowanne gashi na wannan san sana yana da shekara guda saboda ka je ya dafa sa idan ya dafa san sai a nade abin da hannun nashi ya rufe gaba daya sai a zo a dinga kirga wannan gashi na sa na adadin abin da hannun annabi Musa alaihi salatu wasalam ya rufe za a kirga kowanne gashi daya a matsayin shekara daya kowanne gashi daya a matsayin shekara daya tunda an tura mai mala'ika mutuwa da suka ga ya dawo da shi kenan ko qal sai annabi Musa ya ce ai ya ubangiji summa ma sannan idan gashin ya kare kuma sai ne qal sai yace thummal maut sannan kuma sai mutuwa to kaga kenan ashe yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya san wanda aka aika mai dazu mala'ikan mutuwa ne qal sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace fal'an a zo a daukar yanzu tunda da in ya dafa gabjejansa bijiminsa kowanne gashi ɗaya da hannunsa ya rufe za a lissafa a matsayin shekara ɗaya ne wani ji da ke ko kuma ya ce bayan ya gashin ya kare mutuwar da tana nan ko to a daukar su fasa da ya ce a ɗauka yanzu sai ya roƙi Allah shi annabi Musa alaihi salatu wasalam an yahu min al-ardh al-muqaddasa yayi kusa da shi ya kusantar da shi zuwa ga ardh muqaddasa asan nan mai tsarki ya gusar da shi ya matsar da shi zuwa wannan kasar ran ramyatan min hajar ya zama na bai wuce jifa guda na dutse ba ya zama na tazarar inda za a ɗauki ran shi da ya shiga kasar falastin shi ne bai wuce ka ɗauki dutse ka jefa haka ba haka sai bai ce ya shigar da shi kasar ba domin Allah ta'ala ce inna muharramatun alaihim arba'in sanatin yatumuna fil ard fala ta'sal al-qawm al-fasiqin mun karanta at-tahrim da ku cewa wannan at-tahrim ne al-qadari shi annabi Musa ya fahimci at-tahrim al qadar idan yana cikin tafiya Allah ta'ala ya ga ya hana shiga kasar kuma sai tsan shekara 40 sannan ajalin shi yayi dan yana cikin kamar da malaman tafsiri suka kawo annabi Musa yana cikin waɗanda shi da annabi Musa da annabi Harun duk suna ciwo da suka rasu a cikin wannan shekaru 40 da aka yi na wannan abin nan to da ajalin sa yazo sai ya roki Allah Allah ya matsar da shi ya gutsi ya sa shi tab da ardul muqaddasa asar da yake fatan ya shiga dan to a matsar da shi tab da ita ya zama da tsakanin shi da shiga kasar bai wuce ka ɗauki dutse ka dan jeba haka ba shikenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace fa law kuntu samma inda ina can in ji rasulama tunda yana magana ne da su ko a madina ko a maka yana magana su a madina ce to inda ina can la tukun qaba da na nuna muku kabarin shi annan musa din illa janibi tariq yana gefen hanya ta hatal kasib al-ahmar karkashin wani jangargari haka karkashin dai tudun kasa da yake ja wani wurin a kira ta burji kuna karkashin nan da na nuna muku kabarin shi inda yake a ga bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake na ga gazda amma kuma kana cewa za a ce mutum ya mari Mala'ika mutuwa ya yi kaza ka ya sa hankalinsa to wannan kuma ya taɓi isa kuwa gana ɗauko mana kissar su kuma da guda daga cikin sai musulun muka karanta ta baki da ina fata mun fahimci wannan da ke wannan zai nuna mu ƙwarin ilimin malamin wallafin lumatul itiqad wannan kissar ya lakasa ta a layi ɗaya da wasu abubuwa ka san ya san ya san musulun ba su ɗaya ba su biyu ba ina fata mun fahimci wannan da ke wanda yake yanzu da za a sanya wani littafi da ka taɓa biya su uku a ce an sashi a wani wuri ka ce ai kada ka biya shi kuma su kana ganin baka da bukata wanda yake muddin aka sa karatu ko ka maimaita shi ka sake zuwa sai ka ji wani abin da yake baka sani ba wato yanzu dai mun sami ɗaya kenan daga cikin abubuwa da yake malam ya kawo mana su a matsayin misali na in dai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗi magana kuma magana ta inganta zuwa gare shi to naka ka sallama ina fatan mun bayyana wannan kada mutum ya sanya wani wani siyasa a ciki kamar ya in yi daidai da abin da suke a kai ya ce haka ne in bai daidai ba ya kokari ya ban karashi ko dai ya kora abin ko kuma dai wasu dabaru a ciki nasu Allah salamata wal afiya wannan sai ya zama mutum ba akan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kai ba yace min zalika anna malakal mauti lamma ja ila Musa lokacin da yazo zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam li yaqbida ruha domin ya karɓi ransa la tamahu sai ya mare shi fa cayna sai ya cire mishi ido wa raja ila rabbi sai shi mala'ikan mutuwan ya koma zuwa ga ubangiji wa radda cayna sai ubangiji subhanahu wataala ya mai mashi da idanunsa yanzu mun samu nawa na biyu dan mun sami isra'il da miraji daya mun samu misali kuma akan kisar annabi Musa alaihi salatu wa salam da mala'ikan mutuwa da aka ce da mala'ikan annabi Musa tunda dai rayuwar ce to ya ɗauki hannunsa ya sa a bijiminsa in ya ƙare kowanne gashi ɗaya ba wai kwana ɗaya ko wata ɗaya ba yana matsayin shekara ɗaya sai shekara ta yi ta yi za a cire gashi ɗaya aji shekara ɗaya a cire ɗaya aji lokacin da gashin ya ƙare na adada abin da hannunsa ya rufe to shikenan kuma sai mutuwa ya ce to bayan haka bai ce sai mutuwa ya ce to ai yanzu ma قال رحمه الله ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج دابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل قال رحمه الله ما لهيتي ومن ذلك كما يلا رجعتك هكذا نلوكينا dai na nauke anna ashraq sa'a lalle alamomin tashin alkiyama mithlu khuruj dajjal kwatankwacin fitowar jujal wa nuzuli isa maryam alayhi salam da saukar annabi isa danna na maryam daga sama fa yaqtulu ya sauka sai kuma ya kashe jujal din wa khuruji ya'juj wa ma'juj da fitar ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa khuruji dabba da kuma fitar wannan dabbar uh, da ke cikin suratul an'am wa tulu'i shamsi min magharibiha da hudowar rana daga inda ta faɗi wa ashbahi zalik da makamantan haka masu sahabihin naƙal na abin da ya inganta an ruwaito zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wajibi ne ka imani da shi abin da ake bukata shine ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam muddin ya inganta zuwa ga manzon Allah kawai ka ce eh haka ne ka sallama wani shine ɗaya daga cikin shiga-shigan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tasdiquhu fi ma akhbar gazgata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari in dai manzon Allah ya bada labari to ka gazgata sawa'un labari ne na shari'a na hukunce-hukunce na ahkam ko labari ne na abin da ya shafi aqaid ko abu ne ya shafi ghaibiyat ko abu ne da ya shafi zatun ubangiji naka ka sallama ka ce eh haka kana jin gumin tona da ke ko domin shi manzo Allah shi aka dora ma nauyin yayi bayanin abin da Qur'ani ya ya ya kusa wanzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ana sallama ya isar da bayani yayi bayani dalla dalla filla filla amma kuma duk da haka kuma sai mutum ya zo ya ce a'a kaga dai lokacin da yake hajjatul wada yake hajjin dan kwana da ya hudu ba ya hudu ba ya hudu ba sai da ya daga hannun sama ya yi haka yana nuna mai kiran yana ainihin Allah ya ce Allah ya ce hal ballaghtu shin na isar sahabbai suka ce eh ka isar ya ce Allahumma shahid ya Allah ka shaida a kansu to kuma sai mutum gashi annabi sallallahu alaihi haka karewa na sai kuma zai ce a'a wai shi saboda da amsul basirati bai da Allah ta'ala yana son kuma annabi sallallahu alaihi ya bada labari ce ala ta'manuni yanzu ba za ku amince mini ba wa ana aminu man fis sama ni ne amintaccen wanda ke sama wace wanda ke sama shi ni ne amintaccen wanda ke sama za ka ce mala'ika ne ya aiko shi za ka ci mala'ika ne ya amince mishi mala'ika an sa shi ne ya amince mishi shi ne amintaccen wanda ke sama shi ne amintaccen wa Allah haka bai faɗa hadisin muslim yace yatini sama samai sabahan wa masa'a labarin abin da ke faruwa a sama yana zuwa mun safiya da maraice duk abin da manzon sallallahu ya bada labari haka za ka faɗa za ga zaga gata inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kuma yursul ilaihi malak na tsallake abun nan mutawafifat sannan Allah ta'ala ya aiko mai mala'ika sai ka ce to ta ina mala'ikan zai shiga in gane wani da ko ta ina mala'ikan zai shiga fa ya faku fi ruh ya busa mishi rai ta yaya to mutum yanzu ya sanya kai cikin hatsari domin ya dauki ka'idar abin da hankalin ya kama ya rike abin da hankalin shi bai kama ba ya saki to wannan kuma zai tozarta duniya da lahira sai idan Allah ya mai rahama ya dawo da hankalinsa cewar wannan imani ake sallama wa ake yanzu wannan abu na uku magana ce da kawo mu kan abin da ya shafi ashraqu sa'a alamomin tashin alkiyama kaga ashraq as-sa'a mana da kalma nawa kenan biyu alamomin tashin alkiyama ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ashraq shine jam'i ne na sharaf eh jam'i ne na sharaf in an ce sharaf a gundarin bakin larabci shine al'alama alama sai ake nawa da sharaf ina ba ta mun gano wannan da kyau wasa'a ita kuma as-sa'a a gundarin bakin larabci da ita ne al-waqtu lokacin yanzu yanzu ne biyar a rasuwa as wannan ta kaga a fashin bakin larabci ke amma idan muka ce asharatu sa'a shar'an a yaran da muke magana a yanzu shine al'alama dalla ala qurbi al-qiyama alamomin da suke nuna kusantowar al-qiyama da zarar kaga ce asharatu sa'a to ana nufin alamomi da suke nuna alƙiyamar da kasa domin Allah madaukakin sarki yana cewa fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan fa qad ja'a ashara Allah ta'ala ce fa yanzuruna ai ba abu da suke jira illa an ta'tiyahum illa sa'a sai dai alƙiyama kadai suke ita suke jira an ta'tiyahum baghtatan alƙiyama ta zo musu kwatsam ba shi faƙar ja'a ashrafuha hakika ko alamunta sai da su sai malamai suka ce an kira alƙiyama da sunan as-sa'a li sur'ati muhasabati fiha domin saurin hisabi da za a rana za a yi an gama hisabi suka an kira ta da suna alƙiyama ne mai an annaha tabda'u an-nas fi sa'ati domin tana jinkara mutane tana afka mutane ta lokacin da kafan kai kowa ya riga mutu da wanda ya gobe mutu da wanda bai gobe mutu da duk an riga mutu da wanda ya riga an mutu za a tashi da ma wanda bai riga an mutu za a tashi duk an riga mutu ina fata mun fahimci wannan wannan shi ne nasoshi na ne dalilai na alƙur'ani ne kenan sun nuna kusantowar alkiyama yana kaga sun tabbatar da akwai alkiyama sannan kuma sun tabbatar da alkiyamar kusa ana ba ta mutum ce wannan mutum kaga dai akwai mana Allah ta'ala yake jarabar sa'atu wan shaqqal qamar yake jarabar sa'atu alkiyama ta kusa kaga yake jaraba as-sa'atu alkiyamar ta kusa wan shaqqal qamar kuma wata ya dafa wata ya tsaya هذا مثلا آية إيتي نتكي هنا القيامة هذا الله تعالى اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرض اقترب للناس حسابه هذا يعتبر القيامة فأقصره كنا هذا ما أنا بكثير يجي تشوى أذفة الآز ليس لها من دون الله كاشف أذفة الآزمة ما قسنت سير كان قسنته ده مسيح محمد أذفة يا عزيفة الترقم غير أن الكابر الجمال تجد هذا معنى تعالى إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا إنه للناس يرون رسالة القيامة بعيدا كان بتسعة ونراه قريبا يقولون لا القيامة تقصى هذا في إيمان هو رسالة القيامة تقصى أو يقول له كده حديث يأتي بدل سعد بن سعد السائل Allah ta'ala ya fara mishi da yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi usbu'in hada yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya fada da ya faɗa haka sai ya hada al-wusta ta tsakiya wani ya ke ya tsakiya wannan kenan ko wannan jita jikaliya da wacce take ganta haka kenan yace bu'ithu ana wasatu ta hakan an aiko ni da kiyama kamar haka Yana mata kaga yana fita alkiyama tana tazarar wannan da wannan akwai tazara da kanin mai tazara sosai kaga sai da ce wannan da dan kuro ba ina ba ta ne kuma da ke ko ko bai hada babban wata wannan san da dan kuro ba ko kuma ya hada shi da wannan ba a sai ya hada shi da malamai suka ce ko ta bangaren su haka kuna ji da kyau ko akwai wani eh, sanadi a tsakani na ku mu gani to haka tazara take amma fassara farko ita malamai suka ranja ya tafi karfi wanda yake tun da lama ya bayyana tsakanin shi kuma kaga babu wani farce babu wani sakwatanci na ta jana babu wani yatsa babu kaza babu kaza a ga da ji kenan alkiyama tana dab da isowa haka annabi lama ya faɗa hadisin ah, sahal bin sa'ad as-sa'idi kuma hadisi ne da bukhari da muslim duk sun ruwaito shi wanda wannan yana nuna mana alkiyama ta kusa ina fata mun fahimci wannan alkiyama ta kusa to amma tintin ayoyin nan suka sauka sama da shekara dubu daya da ɗaruruwa suka sauka na ya zara ce ƙari na goma sha hudu ayoyin nan suka sauka kuma suka ce ta kusa ta kusa ta kusa ina ba ta mun fahimci wannan da ke go, ya kusancin yake sai malamai suka ce ta kusa a al'amari ne kusancin amari ne nisbi fuska ta farko da shekarun da suka wuce da shekarun da suka zo suka rage ina ta muke la'akari mun fahimci tona ko ina ga la'akari da shekarun da suka wuce da kuma waɗanda za a zo to ta kusa kaga dai annabawa ne nawa ne suka zo annabawa ne masu tarin yawa aka ce akwai annabin ƙarshe wanda yake bayan shi babu wani annabi kuma ya bayyana aga wannan ya isa cewa ta kusa Yana ba ta mafi da ke ko ɗaya kenan wanda ya da yanka duba za ga da muka ce yanzu muna ƙarni da saukan ayoyin da suke magana wannan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ɗari da abin muke magana ko to amma an kan lura da cewar annabu nuh alaihi salatu wasalam shi karan kansa ya dauki tsawon shekara 950 yana wa'azi a shekarun baya wanda ke hadisi abdullahi dan abbas bayan annabi adam alaihi salatu wasalam sai da al'umma suka kasance a karni goma suna tsantsan tauhidi sai da gaba ya shirka ta zo sai aka turo musu annabawa karni goma shekara nau kenan dubu wanda yake kuma ba sa cikin dubun abin nan 950 din annabi nuhu alaihi salatu wasalam ɗari tara da musulun annabi nuhu na wa'azi ne kadai babu shekarun da yi kafin ya fara wa'azi kafin annabta kuma ba faɗi shekarun da yi bayan an tsayar da bayan tufana ba a ga shekaru nawa kenan sannan ka kalli safa sauran annabawa da manzanni sannan yanzu kuma ka tuna cewa da abin da ake faɗa in ya inganta daga haihuwar annabi isa zuwa yanzu shekara dubu biyu kun lura da kyau ko shekara dubu biyu da goma sha uku in ya inganta za ka ga ashe shekaru nawa ne suka wuce wanda ke kawo kafin annabi isa alaihi salatu wasalam daga annabi isa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annaban da suka zo kafin annabi isa ba wanda yake la ta'lamu illa Allah babu wanda ya san sai Allah subhanahu wataala to a shi kaga an kai la'akari da dubin dubatar shekarun da suka wuce da wanda suka riga suka saura kai za ga akwai tazara kun bai wannan da ke ko sannan kuma kamar da ayat suratul mu'ajir ta fada rauna yarawnahu ba'ida wa rahu qariba shi Allah ta'ala yana ganin shi a kusa wannan sallama yi ishara a hadisin ingantacce da yake cewa Allah ta'ala ya ce wa zai aiki in bashi lada daga hudowar rana zuwa azhar in bashi ladan kiradi guda sai yahudu suka ce su za su yi kun fahimci wannan da ke ko da yahudi suka ce za su yi sai suka yi ba su kiradi guda sai wa zai mai aiki zai yi aiki daga azhar zuwa al'asar ya ba shi kiradi guda nasara mishan da musulmi suka ce su za su sai ce wa zai yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana dubu zamu zaman din daga la'asar zuwa faduwar rana wa zai yi a bashi kiradi biyu sai wannan al'umma ta yi sai yahuda nasara suka ce akan mai su suka fi yawan aiki a malladansu kuma ya zama shine kaɗan yace na zalunce ku bai zalunce su ba falala ta ce nake bada ita ga wanda ya so sai zama na kaga abin da ya sauka kamar abin da ya saura na alkiyama bai kai daga azhar bai kai daga huduwa rana zuwa azhar ba haka dai malamai suke magana al'amari ne ne nisbi tunda Allah ta'ala shi ya faɗa ya ce ya kusa to tabbas ya kusa alkiyama tana da lokaci sananne ayyanannen lokaci amma babu wanda ya sani sai Allah kun bai jumla alkiyama tana da lokaci kuma lokacin sanannen lokaci ne ayyanannen lokaci ne an iyakance shi amma babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala da suke nuna haka ko suna da yawa daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala da ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikiraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhsha aga wannan tana nuna yasalunaka an sa'a suna tambaye ka dangane da alkiyama ayyana mursaha yaushe ne lokacin zuwan nata fi ma anta min zikiraha akan me kai kake cikin masu ambatanta innama anta munziru man yakhsha abin sani kawai kai tana mai gargaɗi ne ga wanda yake jin tsoronta haka na Allah ta'ala ce aluna ka anis sa'ati ayyana mursaha kul inda rabbi kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu wal ard la ta'tikum illa baghta yasaluna ka annaka hafiyun anha kul inna ma ilmuha inda Allah walakin akthar an-nas la ya'lamun Allah ta'ala ce yasaluna ka anis suna tambayan ka wa kina manzo suna tambayar ka inji Allah suna tambaye ka dangane da alkiyama ayyana mursaha yaushe ne lokacin zuwan nata kul ya ta wani annabi mai daraja ka ce inna ma abin sani kawai ilmuha ilmin yaushe alkiyama za ta zo inda rabbi yana wurin ubangiji na haka qur'ani kenan kitabun fusilat ayatu min ladun hakimin khabir an fayyace ayoyin Allah yujalliha shi Allah baya bayyanar da ita layu yujalliha li waqtiha illa hu ba mai bayyana baya bayyanar da lokacin ta sai shi shi shi kadai ne sani saqulat fis samawati wal ard nauyin yaushe alkiyama za ta tashi yayi nauyi sama da ƙasa sun kasa dauka sun kasa daukan yaushe alkiyama za ta tashi la ta'tikum ita alkiyama ba za ta taba zuwa muku ba illa bagta sai kwatsam wannan ya ɗauko kaza zai sa a baki kenan sai da tashi wannan an ci shi za a yarba mai bari kenan sai da tashi ka lura da ke ko maɗinki ya sa zare kenan ya taka sai da tashi kwatsam wannan an yi ciniki ya sallama ya miƙa ya miƙo da ya miƙa ba a karɓa ba da ya miƙo ba a karɓa ba sai da tashi kwatsam ba zato ba tsammani Allah ta'ala ce yas'alunaka suna tambayarka kai wannan annabi mai daraja ka annaka hafiyun anha kamar ka ce sun abin nan kana da masaniya a kanta sun matsa maka tambayar ka sun matsa maka tambayar ita alkiyama din kuma na halin baka da masaniya kul inna ma ilmu inda Allah ka ce abin sani kai ilmu alkiyama yana wurin Allah su daina tambayar ka walakin aksar nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sani ba aya nau kenan aya bi kenan aya farko ta cikin suratul nazi'at aya ta biyu ta cikin suratul araf wannan kenan wani yake a cikin ta ita karan kanta tana da rasa da suke nuna babu wanda ya santa sai Allah daukin sarki abinda zai nuna maka haka adawat na hasar da suke ciki a bangaren usul fiqi ana kiran shi da hasar a bangaren balaga ana kiran shi da alqasr Allah ta'ala ya ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma abin sani kawai ilmuha inda rabbi ilmin ta yana wurin ubangiji na ne kadai masu balaga suka ce to kenan baya wurin kowa tunda an yi alhasur an yi alqasur haka na Allah ta'ala yake cewa yas'alun abana yas'aluna ka annaka hafiyun ana qul inna ma ilmuha inda Allah kaga mai maimaita inna ma duk ya ba da ma'anoni da inna ma da inna ma wuri na uku Allah madaukakin sarki yake cewa yas'aluka nasu an sa'a mutane suna tambaye ka dangane da ita alkiyama wal inna ma ilmuha inda kace ilimin yaushe alkiyama zai tashi yana wurin Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me ya kanka cewar alkiyama nan da ta kusa abinda ake so ka fahimta kai imani kuma tashi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau aya ta nau na aya ta uku na aya ta abin nan dalili na hudu shine abin da ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka tambaye shi dangane da mafatihul ghaib da Allah ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai fada yace su ne waɗancan da suke cikin suratul luqman inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham kaga wurare biyar kenan wurare hudu Allah ta'ala ya faɗi wannan sai wuri na biyar na mala'ika jibril da ya ce ana salama ya ce mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il ya zama dole a waɗannan bayanan domin waɗansu suna da'awar cewar manzo sallama ya san gaibi zahirin ayoyin nan manzo sallama ya nuna bai san yaushe alkiyama za ta tashi ba ɗaya kenan in kuma ka ce ya sani to yaushe za ta tashi sai ka faɗa domin ka ce ya sani bai faɗa ba to yanzu ka tuhumce shi da ɓoye manzanci kuna jin wannan da kyau ko in dai ka ce manzo Allah ya sani ya san yaushe alkiyama za ta tashi to dole koro mana shi za ta yi hadisin bukhari a hadisin muslim abu da turmizi na sa'i muwatta da sauransu dan in kuma kace bai faɗa ba to yanzu ya koyi manzanci na Allah ta'ala ce ya yi wa rasul balik ma unzila laki min rabbik dai kenan wanda yake kuma zahiri ana fakewa ne da cewar manzo Allah ya sanya shi alkiyama za ta tashi dan ba manzo Allah suke nufi ba kaga ne da han dariƙo ne suna nufin shehunansu ne suka sani to amma babu yadda zai iya yiwuwa su faɗa hakan dole su raɗe da cewar manzo Allah salama ya sani amma ba shi suke nufi ba da abubuwan da zai nuna maka dalili akan wannan barkatai ga sana za a ce maka maulidin manzo Allah ake yi in aka faɗi manzo Allah su uku ko su hudu zai gaji kuma gaba daya an buge da bada kisar wani wanda ba manzo Allah ba wanda gida matsintaccen mage ba ta mage wannan kenan mun gane wannan da kyau sosai ko saboda haka babu wanda ya sa yaushe alkiyama zai manzan Allah bai sani ba shi yasa da mala'ika jibril ya tambaye shi bai faɗa ba dan bai sani ba inda ya sani da ya faɗa da ya san alamomin ta sai ya faɗa kun gane kun bai ci wannan da ke ko da yace fa akhbirni an amaratiha qala an talid al amatu rabbataha wa an tara al hufat al urata alatan ri'a sha yatatawaluna fil bunyan haka da ya san wannan sai ya faɗa amma al duk wanda ya ce maka manzo Allah sallama ya san alƙiyama to wannan abu na farko ya manzo Allah kariya abu na biyu ya tuhumci manzo Allah da kin isar da manzanci dan ya sani kuma bai faɗa ba allah salamatu al'afiya hasha mun fahimci wannan da ke ko to haka tun da manzan sallam bai sani ba batun a ce imamai na biya addinin a kenan batun a ce imamai sun sani kaga bata mata so ba tunda khatimun nabiyina wa imamul mursalin bai sani ba kaga ba za a ce imamai dan waɗannan su ne duk shi'a suna da'awar mazala yayi kaza ne dan cimma imamansu su su waɗannan cimma su wanda yake duk manzon bai sani ba kaga shikenan kowa ma bai sani ba ko fahimci wannan da kyau karka dole mutum ya kiyaye waɗannan al'amura din aqidu ne da ake daidaita su akan cewa manzo Allah ya san gaibi wani ma ya ce maka manzo Allah yana ko ina dan Allah ta'ala ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun ji ga manzo Allah yana ko ina wa sallallahu salamatu wa lafiya to haka wannan ayoyi sun nuna mana kenan cewar alkiyama ta kusa kuma babu wanda ya san lokacin da za ta tashi sai Allah shi shi kadai abin da zai nuna maka sai Allah shi shi kadai su ne adawatin da ke ciki mun ce akwai adawatul hasri malaman usul fiqi ne suke da wannan yara malaman balaga suke a dawatul qasri kaga dai daga cikin su akwai innama ita ce ummul ba ta dai kenan na biyu kuma akwai annafi wal istisna annafi wal istisna kaga innama ta nemi ta a ciki yas'alunaka an sa'ati ayyana mursa qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha إلا هو فوق في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما كتاساك ميتوا إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا النوم ده يوم جمر الاستثناء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ولا يعلمها إلا هو كذا لا يعلمها لا أن نفي إلا هو أن استثناء wanda ke duk waɗannan adwat ne da suke nuna maka babu wani wanda isa ne sai shi subhanahu wa ta'ala wannan kenan sai abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama malamai sun kasa alamomin tashi alkiyama gida biyu akwai alkubara akwai asubara ina ba ta mabiyanci wannan da ke ko sun ce abin da ya sa su aka ware zuwa gida biyu akwai alkubara wacce ke tana tana dumautarwa mutane ba su saba da ita ba akwai alsugura wanda yake a hankali a hankali ta shige su amma ita alkubara kwatsam za ta bayyana idan suka bambance zuwa alsugura da alkubara da kuma yadda anan salama ya lissafa alkubara din a hadisi guda hadisin da imam muslim ya rawaito hadisin wazaifa bin asid yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsinkayo mu wa nahnu natazaka kuma muna tattaunawa kan abin da ya shafi alkiyama fa sai manzon Allah yace ma tadhkurun me kuke tattaunawa akai ƙulla sai muka ce as-sa'a muna tattauna batu ne akan abin da ya shafi alkiyama ka ji rayuwar sa abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi karuwa shi ake yi ina amma duk firar da take babu karuwa a addini babu karuwa a duniyance wannan aje ta gefe guda aje ta gefe guda ka zo wuce zai ga ana magana tumatir tumatir dan yanki kaza ya bayyana an gan shi a kasuwa kuma sana'a ka sayar da tumatir sai ka tsaya ka kasa kunne ka ji akwai karuwa a duniyance ko babu akwai karuwa ka sa baki ka samu bayani haka akwai karuwa a duniyance wannan ya halatta ka saurara ina fata mun fahimci wannan da ke ko ko kuma ka ji labari za a dawo karatun sahih bukhari ko karatun muwatta ko karatun kaza akwai karo a duniya a addinance ko babu akwai addinance a duniyance akwai kuma addinance bi halatar sarar wannan to amma idan babu ƙaruwa a addinance babu ƙaruwa a duniyance to abin da ake ya zama allahu shi kuma Allah ta'ala ce kada aflaha almu'minun allazina fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun suna kaura kai ga abin da ya shafi allahu ta suna tattauna batu ne akan abin da ya shafi alkiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna halan taqum ita alkiyama ba za ta tashi ba hatta tarawna qabla ashar ayat har sai kun ga kafin alkiyamar sai kun ga ayoyi goma kaga wanda ya ce lan tufidun nafai wa ta'bid kuma gashi an sallama ya ce lan taqum me kenan zai ce zai ce hal abada alkiyama ba za ta ba eh a ga zai faɗi wannan ba don faɗi wannan ba fa zakara dajjal sai ya faɗi jujjal nau kenan daya fa zakara dukhan na farko ne ad-dukhan hayaki na farko kenan na biyu wa dajjal ya ambaci jujjal na uku wa dabba wa dabba ya ambaci dabba ya ambaci tulu shamsi min magharibiha ya ambaci nuzuli isa ibn maryam ya ambaci ya'juj wa ma'juj ya ambaci salasatu khusuf khasaf da za a guda uku khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirat al arab wa akhiru zalika naru nar daga karshe kuma a cikin waɗannan wata wuta ce ta kharuju min al-yaman da za ta kunno kai daga ƙasar yaman taqarudun nasa ila mahshirihim tana kora mutane kuma zuwa inda za su tattaro wani hadisi imam muslim da tirmidhi da nasai da ibn majah duk sun rawaito shi sai malamai suka ce waɗannan guda goma nan su ne abin da suke alamomin tashin alkiyama manya da haka suka zo a hadisi guda haka suka zo ɗaya bayan ɗaya ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ba ga tun da kenan akwai manya ya nuna akwai ƙanana kenan na alamomin tashi alkiyama din karin ya sha'afa inda mutum yana so ya bayani ya samu karin bayani sosai da sosai ya sami kitabul fitan wa asharatu sa'a da ke cikin sahih muslim ya tattaro bayanai sosai da sosai akan abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama sannan kuma akwai littafi da aka rubuta asharatu sa'a na yusuf wabil mafi kyawun bugu shine bugun darbun jawzi a san wannan yana bukatar a yi tambihi sosai da sosai kuma abin da ke janyo haka shine ɗalibi ya sai littafi ba tare da shawarar malam ba darasi ne mai zaman kanshi in ka tashi sayan littafi duk wanda kamfani za ka saya kun bai tona da ke ko don wani kamfanin himmarsa kada faifa ta yawa don faifa ta yawa kuɗi zai karu to sai ka sai ga ya rage can ya rage can ya yi kaza ya yi kaza ya tattara maka kai kuma ka zo da ɗari uku da hamsin ɗinka ne kawai ba za ka iya sayan na ɗari bakwai ba mun bai wannan da ke ka sai bugo maka da daidai gudan ɗanka ya datsa can ya datsa zaman lokacin ya ga wallahi musta'an da haka dole darasi ne mai zaman kanshi hatta bugu na kamfani akwai bugu abin nan kamfanonin buga littafi da himmar su shine awa ta isa abinda suka samu na riba a sama Allah ya sanya albarka akwai kuma wanda yake himmar su shine kawai zai a tara ina fata mun bai wannan da ke saboda dole ne ka samu intibai sosai kan littafi ba wani littafin ba an sai littafi daban yanzu muna magana ne akan wanne bugu zaka siya bugun wanne kamfani shi ma yana tasiri sosai da sosai alamomin tashi alkiyama kananan alamomi wasu sun wuce wasu kuma suna nan na farko akwai isowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tashin manzan Allah bayyanar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to daga mai muka ambata da zuwa da hadisin bukhari da muslim yace bu'ithu ana wa sa'a ka an an turo ni da alkiyama kamar haka muke kenan kaga tunda bayan shi babu wani annabi kenan bayyana su tana cikin alamomi na tashin alkiyama wannan kenan abu na biyu narul hijaz wata irin gobara da za a yi a hijaz hijaz shine tsibirin larabawa kuma bai kyau da ke ko bakar abu zaid yana da littafi mai zaman kansa wurin tahdid na jaziratul arab ana kira hijaz jaziratul arab arabul arab da sauransu wanda yake sabon yare ne yanzu da aka kirkira shine a sharqul awsat kaji ana cewa gaba ta tsakiya gaba ta tsakiya baya cikin yare na addinin musulunci kuma an shigar da an sa gaba ta tsakiya ne za a shigar da isra'ila kullum da ke ko amma jaziratul arab ardul arab hijaz da sauransu ne yaren musulunci akwai gobara da za a yi a hijaz ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a shi ya ba da labarin wannan gobara wannan wutar da za a yi a cikin hadisin bukhari da musulun ya ce la kuma sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta takhruja narun min ardil hijaz har sai wata wuta ta bayyana daga yankin hijaz wata irin gobara za a yi tubi'u a anaƙal ibil tana haska wuyan raƙuma bi busura a can kusa da falastin da ake kiran shi wurin da busra kamar da na faɗa mana ba basra ta iraki ba wurin da akwai busra akwai kuma basra basra da fataha na ba'u sannan ƙarshe kuma hakuri ne takuri ne lura ke ta wani ce amma busra ba'un tana da damma sannan ƙarshe kuma ya ara ce alfa makasura ce za a yi gobarar saboda ƙarfin wutar mutanen da ke can busra sai sun hange ta wuyar raƙumansu sai ta haska wuyar raƙumansu ilai kuwa malamai da yawa sun ce wannan gobarar ta bayyana don akwai lokacin da mutanen da ke busra sai ga raƙumansu cikin dare kawai raƙuma ga haske a wuya da ke nuna hasken wuta ne wutar kuma tana nesa wanda zai nuna maka karfin wuta ce kenan wuta ce mai tsananin gaske har malamai suke cewa ibnu kasir ya kawo ta a cikin albidaya wa nihaya ko bai wannan da ke ko ita ma alama ce dan an salma ya faɗi ta kema ba za ta shi ba sai hakan ya faru wanda ke nuna maka kenan annabi sallama an sanar da shi wani abu na gaibi da ke da alaka da manzanci ya isa abin da bai da alaka da manzanci ko ba a sanar da shi ba da nasoshin ayoyin alkur'ani mai girma don yace wa rusulan raka su sunahum alayka min qabl wa rusulan lam raka su alayka ba mu baka labarin su yace zalika min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabl hada zalika min anba'il ghaib yana cikin labarka na gaibi nuhiha ilayka da muke maka wahayinta ma kunta baka kasance ba ta'lamuha wanda ya santa anta kai karan kanka wala muka haka nan mutananka min qabli hadha kafin wannan haka wannan zai fito maka da abubuwan a fayyace amma kar ka manta da yawa waɗansu suna makalkaliya ne da cewar manzan Allah ya sani ba wai don manzan Allah ɗin ba a don wasu nasu su yi da'awar cewar sun sani musu Allah salamatu wal lafiya. an tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya faɗi wannan kuma bayani ya gabata cewar hakan ya faru sai alama ta uku diyawul amana tozartar da amana ma ga Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisi Abu ya ce idza dhuyat al amanatu fantazir sa'a idan aka tozartar da amana to ka saurari tashin alkiyama kuma dan alama ce ta alkiyama ta kusa qal sai Abu ya yace kaifa yudatuha ya rasulullah ya maki Allah ya za a tozartar da amana kuma sai manzo Allah yace idza usnida amru ila ghairi ahlihi idan aka sanya al'amari zuwa ga wanda bai cancanci wannan ba fantabir sa'a ka saurari alkiyama ta fasa wani hadisi ne na bukhari inda aka yaka suka saurari alkiyama mutum ne injiniya na ruwa sai aka bashi kuma ministan tsaro ya kake gani likita ne masanin likita ne aka bashi kwamishina na ayyuka na works ya kake gani kun fahimci wannan da ke ko malami ne a jami'a aka bashi darasi ya je abin da ya karanta lugar larabci ya karanta aka zo aka bashi kuma usul fiqi eh magana ce a ah, za iya za a iya ai kaza dabara ake ma dalibai sai fito ta ba da super story in dai irin waɗannan al'amura suka kasance to ka saurari alkiyama ka kusa kuma za ka ba da misali a wurare da dama kuma fahimci wannan da ke abubuwa da dama ne kuma su ke tanyo haka wanda ke nuna alkiyama ta kusa wannan abin an yabe shi ne ko an Allah wade da shi an yi Allah wade da shi da Allah ta'ala ce inna Allah amara kuma a atu'addu al-amanati ila ahliha wa tahkumtum bainan nasi an tahkumu bil adl yana cikin amana da ke hannunka a matsayin garin shugaba duk wanda zaka sa ba alakar jini ba alakar abokantaka tare kuke makaranta tare kuke makaranta kai da shi wa duk babu wannan ya cancanta ka bashi bai cancanta ba kuma yayi gaba shine wannan shine kuma yace amma muddin aka zo aka dauki wanda bai cancanta ba aka bashi abu to alama ce na alƙiyama ta tashi wannan zaka bashi zaka gaishe a ko ina a cikin hukumomi ne a cikin zamantakewa a ko ina da ina za ga waɗannan a ce kai ma dai je ka ina fata mun fahimci mun fahimci wannan ga sanin dai wurare da dama zaka iya bada misali kawai ke ma zaka iya bada misali akan wannan a ce wannan masanin shari'a ne kuma an dauko shi shine gura aikin hajji ya kuke gana al'amari zai gaba eh za ga dai misalai ne hadith wala haraj wanda ke dike nuna maka alamomin tashi alkiyama kuma idan uku suka faru yanzu nan gaba irin waɗannan karuwa suke ba wai raguwa suke yi ba hakan nan sai mu ji alama ta hudu daga cikin alamomin tashi alkiyama kana kaga waɗannan a hankali hankali suke shiga mutum ko sai sai kamar ba komai bane kawai ai abokin shi ne tare suke primary ai abokin shi ne tare suke secondary to babu wani aikin da ba wannan ba da zai bashi sai bashi wani aikin mana hakan nan qabdul ilmi wa zuhurul jahal dauki ilmi da bayyana jahilci da watsuwar jahilci yana cikin alamomi na tashi alkiyama hadisi ya tabbata daga Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kara mashi yadda Anas ibn Malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ashratis sa'a yana daga cikin alamomin tashin alkiyama an yurfa al-ilmu shine a daga ilimi a dauki ilimi ilimi daga ganin shi dinnan a dauke shi wa butul jahal jahilci kuma ya tabbata ya samu gindin zama eh ma to an ɗauki ilimi da da ilimin ma ya kake gani ana gurzawa da jahilci kuma yace wannan da kyau ko ilimi ne da ake ta yi sai an ta sa dabaru kafin ya shiga amma shi jahilci kai tsaye kawai na fata mun gane wannan da kyau har an sallama yake magana a wasu hadisai da yawa daga nan kuma a samu jahilai zama su ne shugabanni kaga dai al'amari ya dada markewa da cikewa kuma masu Allah salamatu wa lafiya ki irin waɗannan fitintunu ne sosai da sosai da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ya ce an yi wa fa'al ilmu a ɗauki ilimi ya ka ɗauki ilimi wa yathbutul jahal kana kallo fa a yanzu wai idan mutum yi walima ta saukar karatun ƙur'ani shi kenan fa ya gama karatu a gidansu in ya zai ci gaba da karatu sai yace ce ba ta yi walima ba haka ba za a faɗa kuma yana ana tattauna magana sai ga duk tana cewa kai malami ne fa yayi walima shi ma yayi walima amma kuma ta san ya gama primary school kai tsaye ya tafi jiniya kai tsaye ya tafi siniya duk anan zai iya karu har ya je digirin digirgir amma a bangaren addini ne in yi walima an ma dan sai a matsa mishi to kai ba kai walima ba kai wannan karatu kuma za ka kun lura da wannan da ke ko to haka za ka ga kai daga jin abin da wani yake faɗa akwai ruhi akwai ɗanɗano mai ƙarfin gaske na jahilci masu Allah salamata wal afiya saboda jahilci mugun abu ne wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqani نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني دول أكي جاهلتي بلائي والله دول أتاهي صعي أياكي لجاهلتي ما في جرمان جاهلتي هنا متين جاهلتي أبنجيتي duk mutumin da ya jahilci mahalicinsa to babu irin ka tobarar da ba za ka ji yana faɗa ba ba irin abin da ba zai jingina ma Allah subhanahu wata'ala daga sai a kiyaye sosai da sosai jahilci bala'i ne nasu Allah salamatu wal afiya yana da cikin alamomin tashi alkiyama kasratul qatl yawaita kisa yaki kisa kisa kisa ya zama na da yawa wani yana cikin alamomin tashi alkiyama da zarar mota ta yi hatsari fa to sai daga an ce mota ce mai ɗaukar mutane goma sha mutum biyu sun tsira ina ba haka zaka ji kisa an yi hatsarin mota ta abka cikin teku ta tsallaka gada ta rubta ta yi kaza ta yi kaza bam ya tashi a can an same su an buɗe musu wuta su arba'in da wani abu an yi a can an yi a can bam ya tashi wuri kaza wani yanzu ba a san ko su a ah, ba ma duk yana cikin alamomin tashi a kiyama nasu Allah salamatu wa lafiya wanda ke da waɗannan za a can nesa ake jin su bom satar mutane kisan mummuke kisan sari kanoki yan bindiga daɗi da sai ka dinga ga an ce yan bindiga daɗi ka da suwaye yan daɗi bindiga kuma amma za ka yanzu mutum in yawo ta bashi da tabbas na dawa ba ba ya tabbas da aka doriya akan dama yana ganin a da yaushe ko an haru wani a hada da shi ko ma ya zama shi aka hada aka aka hada to kai yawaita kisa kisa kisa duk yana cikin alamomin tashi alkiyama hadisi ya zo daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mishi yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce la ta taqumu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta yakthura alharaj har sai yaki ya yawaita kisa ya yawaita qalu wa ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya maki Allah menene alharaj ya yi larabci da su ma suna neman fashin bakin sa qal sai ce alqatl qatl shine kisa kisa an kashe can an mutu can an abin da ke yana cikin alamomin tashin kiyama haka yana cikin alamomin tashin alkiyama bayyana shirka a cikin wannan al'umma da ga yana da'awar musulunci kuma yana shirka shirka a aikace shirka a bakinsa ke mai magana kuma ce ai su iyaye da kakanni duk musulmai ne so shi ba sabon tuba bane shi ba tubabbe bane shi kuma tintiru mushriki wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa mushrikun tsira kamar tinka ga shirka tana kunno kai a cikin al'umma to ka sani alkiyama ta kusa haka na daga cikin tashin alkiyama yaɗuwar riba riba ta ɗaiɗaitu cikin al'umma duk yana cikin alamomin tashin alkiyama wanda yake wannan kusan ma muka ga mutum ya zama jiki ma akan wannan saboda ka shi akan riban yake rayuwa ita uwar kudin halas din da take kafin a hada ta riban ya je aje ta a banki ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko ko kuma a'a za ka same shi ya karkasa kuɗi in kana neman canjin naira dubu za ka miƙa mai naira dubu ne baka ɗari tara da hamsin wannan tsantsar riba ce ko kuma kana son canji sababbi ko za ka ko sallah karama ta kusa ko sallah babba ta kusa ko kana da biki ko da kana son sababbin kuɗi ya ce to duk naira dubu sai ka da dubu ɗaya da ɗari ɗaya wannan duk riba ce tsantsa kuma ta riba ɗin ba wai abin nan ba hakan nan yana son shinkafa yar gida ya kuma ga shinkafa yar gwamnati ya ce to zan baka ta gwamnati mudu uku zai za a kawo yar gida mudu hudu tsan gora riba kenan a kawai riba ba ya taƙaita kawai akan bashi da ruwa ba ka ba mutum bashi naira dubu in zai dawo da shi ya dawo maka da dubu ɗaya da ɗari uku wannan tsatsari ba ce ka zo neman canji wurin mutum canjin ɗari biyar ka bashi ya ce babu canji ya baka ɗari uku ya rike ɗari biyun an jima ɗari biyar ɗin an jima ka dawo ka zo ka karɓa wannan dai ba ce a ce tana da ƙofofi da yawa kullum za ka riba ta ɗaiɗaita cikin al'umma su wani ma zaman shi kenan in mutum yana da bukata ya zo ya karɓi riba ya bashi mutum ya sai mashin dubu hamsin ya ba da shi haya dubu hamsin da biyar ko dubu sittin da ke ko a dinga komai wannan halas ne to sai yake gargara kuma yanzu kuɗin mashin ɗin ake ba mutum sai a bashi dubu hamsin a kan in zai dawo ya dawo da shi da dubu sittin wannan tsantsare mace kuma darasi ne mai kyau da ake buƙatar a tsaya a yi mutane bayani kan abin da ya shafi riba hakan na yana cikin alamomin tashin alkiyama a taƙawul fil bunyan ta rasulullah ya faɗa hadisin jibril a taƙawar filbunyan ya yi gininsa hawa goma da ya je ture ya dawo sai ya zai rushe kuma zai hawa ashirin da biyar ina a kenan ya yi wannan ya rushe ya wannan ya rushe ta haka ne yana cikin alamun tashi alkiyama kasaratun nisa wa ƙillatun rijal mata su yawaita maza kuma su yi duk wancan kisan da kaji ana magana da muka faɗa a waccan gaba kisa kisa mutuwa mutuwa za a galibi duk maza ne don da 'yan matan da ake da su a kasar ba su aure ba sai kuma ya zamana yanzu ga sababbin zawarawa yanzu wadancan da aka ce an kashe su a masallaci su arba'in da wani abu a sallar asuba kana ganin mata nawa ne a ciki in mai da ke ko kuma ce ka akwai ƙananan yara don lokacin ba su tayi daga galibi sallolin da ƙananan yara suke zuwa sallar magariba da isha to za a ga magidanta ne daga magidanta sai samari daga mai mace ɗaya shine goron cikin su dan mai mace ɗaya shine goron masu mata in fahimci wannan da ke go sai mai mata biyu sai mai mata uku sai mai mata hudu kun gane wannan da ke go to duk za hajjan su mai mace ɗaya an kashe mutum mai mata kaza da an saifar da zawarawa sosai banda da ake da su a ƙasa banda 'yan matan da ake da su a ƙasa musu Allah salamata wal afiya musu Allah salamata wal afiya to amma yawaita mata abu ne zammu ne ko dai kawai ba da labari ne ba lalle ne zama zammu ba ka lura da kyau da za ka ce idan ka ce ba ka son mace kenan da ba haife ka ba dai mace ce ta haife ka kun lura da ke ko sannan mara ba kai aure ba kai ka fi so sai dai a haifa ka aura kai ba za ka haifa wani aura ba kun gane wanda ke ko sannan kana ganin kuma inda yadda maza suka fi mata yawa inda mata inda yadda mata suka fi maza yawa inda maza suka fi mata yawa kana ganin za a zauna lafiya wallahi ba za a zauna lafiya ba tsakiyar rana wani zai ma fashin matarka kuma tsakiyar rana wani zai ma fashin matarka to yawan da suke da shi ne yake ganin ko yanzu ya tunzuma mai kasuwa ya samu ya lalubo kamar nan dubu na ke kuma dubu goma ta sai ga ya aurensa masu Allah salamatu wa lafiya sai ga kenan alkiyama alamomin tashin alkiyama akwai alamomi kanana akwai kuma alamomi manya waɗannan bayanai guda tara da muka ambata suna cikin alamomi kanana kenan kuma bai tona da ke ko su kuma maza sai su tashi su ƙara aure domin a rage adadin matan ga 'yan mata da suke ƙasa ga zauren da ba su aure ba ga kuma wasu yanzu an zo haifar kullum kisa kullum mutuwa saboda ka dogwaran masu aure masu mata da yake kenan sai su yi hukura su ƙara aure kuma yanzu wannan da ke ko gwagwaran gwagware kuma sai su yi sai san abin da suke ciki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk